أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله منا ونن بابي أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون من كمل بابٍ Muhammad bin Abdulwahab ya saba idan ya kawo ƙarshen babi yakan fitar da masail wato abin da aka gane ko ko abin da ya kamata mutum ya kula da shi a wannan babi za mu tashi a Samina, haka ne ko A Samina. abin da aka gane na takwas finna wato anazila nawazili jam'u nazila musiba mai bijirowa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a in an ce nawazil shine musiba ta samu mutum yau gobe kuma ya samu ya farfade jibi ta sake samun shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jarabce mu wa hadhihi hiya al to wannan ita mas'ala ta fiqhu ne can baya da ya magana akan addu'a yace ba yana so ya tattauna akan kunuti ne. da ya ce kunutu sayyidil mursalina ko a can matsala ta uku kunutun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ke so magana a kan ba yana a nan kuwa matsala ƙihiyya na ta shigo ita ce matsalan kunuti fa'iza na zalabil musulmi na nazila idan wata musiba ta sauka ga musulmi ita ce nazila fa innahu bagi an yi du'a lahum to ya kamata su miƙe tsaye su yi addu'a hatta tankashifa har wannan musiba ta kau har wannan musiba ta kau mutane su miƙe su yi addu'a sai su yi kunuti wa hadhal kunutu mashru'un fi kulli salawati ita kunutin nan kowace sallah ana yin ta ana yi azhar ana yi al'asar ana yi magriba ana yi isha'i ana yi asubahi amma wace irin kunuti ta nazila musiba ne sauka za a yi duka ma an yi da asuba a yi da azahar a yi da la'asar a yi da mangariba a yi da isha'i saboda an shiga cikin damuwa an gane ko kama fi hadithi ibn abbasin radiyallahu anhuma kaman yadda ya inganta hadithin abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda me yace eh, allazi rawahu ahmad wa gairuhu wanda imamu ahmad na da wannan asarin hadisi da waninsa yace illa annal fuqahaa rahimahumullahu istathnu at-ta'una sai dai malamai Allah ya musu rahama sun toge ta'un ah, irin ciwon nan da yakan abin nan ciwon da gari ya tafi annoba sun cire atta'un annoba wa qalu suka ce layi yuqnatu lahu ba mushi kunuti gari kawai sai amai da gudawa ya barki gida kaza mutum uku sun mutu da safe gida kaza an yi sallan janaza mutum hamsin da daddare a gabri ya waye akwai mutum sittin suna jira amma kuma amai da gudawa ne ya barki ko kyanda ko wani abu ko wani ciwo na gama gari gaba daya to ba a mishi kunuti an gano wannan ko kaga yayi kama da nazila yayi kama da wani abu ya sauka to amma ba a mashi kunuti li adami wurdi zalika saboda ba a samu wannan ba وقد وقع في أهل عمر رضي الله عنه ولم يقنط lokacin Umar ɗan Khattab an samu irin wannan matsalan aka samu mutuwa ta'un ya sauka annoba ta sauka kowane gida ciwo amma bai kunuti ba wali annahu shahada kuma shi ne wannan annoban shahada ce fala yanbaghi du'a bi raf'i sababi shahada ba a ci addu'a a ce dalilin da zai sa mutun ya shahada a dauke shi kada mutum a ce kaddara ta sa 'yan gidansu mutum biyu sun mutu mutum uku sun mutu dan shi ya mutu a ciki 'ya'yan shi guda shida ne sauran ɗaya ya ce liman a fa mike tsaye wannan fa abu ya la musiba ta riga ta yi yawa wannan annoba ta yawa sai fa an yi kunuti ba komi ne yake cewa ya mishi kunuti ba wa zahiru sunna anna al-qunut innama yushra'u fi an-nawazil a zahirin sunna shi kunuti ma kwata-kwata ba yin shi ne sai da nazila in gane nazila wani abu ya fada ma mutane amma ba annoba ba akwai mace tsakanin nazila da annoba malam zai bambance su allati takudu min ghairillahi nan ne bambance wanda ta faru ba daga wurin Allah ba mislu iza na kaman cutar da musulmi wadhiqi alaihim ko kuntata musu amma ma kana min fi'lillah amma wanda ya zama daga aikin Allah ne shi ake ce mata'un annoba fa innahu shura'u lahu ma a bihi shi abinda sunna ta zo da shi akan irin wannan anoban shi ake yi inda shi mithlu khusufu kamar sallan khusufi shekarun baya ba an yi kusufi uh, uh, shamsa a Najeriya ba da wasu gasashe na duniya aka lalace kowa sai je gidan rediyo kowa zai je na bude rediyo yaya gari kaza ce gari kaza ai karfe biyu na rana masu da kunna fitullu saboda duhu baki domin ko mutane su kama sallah masallatun da suka sallah na rusun da ma za ka kirga su Allah ya sauke wanda sallan kusufi in ana sallan kusufi duk ranar da ake sallan kusufi a ranar ba sallar da za a iya yi in dai ba ta farilla ba saboda ku kalli yadda maza ya karanta sallah ce fa mai ruku'i biyu kowanne ruku'i kafin a yi shi za a karanta fatiha a karanta bakara ce da mutawaliyatiha yanzu ka miƙe ka ce Allahu akbar misali tun da ce kusufi shamsu ne kaga rana ta dago kila wajen tara ne aka gane haka ko ko wajen goma ka ce Allahu akbar ka ta da sallah ka ce raka'an farko zaka karanta bakara daga farko har ƙarshe kai ruku'i irin tsayin bakara ka ɗago ka karanta fatiha ka ce kana so ka karanta ali imrana ka yi ruku'in irin tsayin ali imrana ka ɗago ka wuce sujada ka ce za ka yi sujada irin ali imrana ta farko ka ɗago ba na haufi kafin ka ɗago raka a tabi karfe biyu ta yi tun goma wannan ya maka kiyasi akan awa biyu biyu ne karfe bi ta yi ko bi da wani abu kayi raka ɗaya ne fikin sannan ka duka ka ɗora raka a ta biyu ka yi tsayuwa irin karatun suratun nisa'i bayan fatiha kai ruku ka ɗauko ka sake fatiha kai suratul ma'ida kai ruku'u irin tsawon ma'ida ka yi sujada bana haufi kana maganan biyar ne da wani abu lokacin fa sai dai azahar a matso da ita a haɗe ta da al'asar can ƙarke indil gurubi kuna sallamewa sannan sai ku sallaci sallar azahar da la'asar rana tana neman ta fada wannan raka biyun da kake ganin ta ko ka koyaya za ka yi ta kai kasan san sallan akalla kusan awa bakwai ne to nazila ce haka ake yin ta to ba ba mutum rediyo zai na buɗe yana da rago na cewa gari kaza ma an kunna fitilla ko gari kaza ba kunna fitilla ba Allah ya sauke fa yushra'u lahu salatul kusufu sallan kusufi aka shar'anta wa zilzalu girgizan ƙasa kuma shara'a laha salatul kusufi shi ma sallan kusufi aka shar'anta binasi abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce idan aka yi girgizan ƙasa to irin sallar da za a yi irin sallar kusufi ne ba kunuti za a yi ba kunuti matsala ce fiqhiyya kuma abin da ya inganta ake yin ta shine a nazila ta'un nazila ce annoba ita ma nazila ce sai dai ita babu hannun kowa musibar da ta biyo ta hannun wani ta shafi mutane to ita ake kunuti musibar da ta shafi mutane ya zama kuma abin a nuna shi mutane zama akwai wani nasiri nuna yadda ake yi to shi kuma ba kuruta ake ba wannan wanda ake yin shi za a yi shi ne mala ya kawo misali to zilzal girgizan ƙasa ba a samu lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu nasin da ya mai sallah da ya mai sallah ba sai Abdullahi dan Abbas yake sallah ake kaga ya inganta kama fa'ala bin Abbas radiyallahu anhuma wa qala hadhihi salatul ayati da ya yi sai ce wannan ita ce sallan ayoyi irin waɗannan abin nan haka ne ko waljadab bushewan ƙasa ya zama ba za a yi shuka ba yushra'u lahul istisqa kaga shi ma aiwata nazila ce ta sauka to amma wannan nazilan abinda aka shar'anta mata ba kunuti ba idan babu ruwan sama ba a ce mu liman liman ayi kunuti ba kunuti zai yi ba abinda za a sa sai a sa istisqa sallar roƙon ruwa a sa ranar da za a fita kuma malamai duk sun yi bayani ita ma yanda ake yin ta a yi azumin muka a yi sadakoki amma kada liman ya ce a yi sai dai ba da shawara shi liman abin da zai ce a tuba zuwa ga Allah wata ala, su kuma mutane su makansu su fada su su sharanta makan su azumi ba ba liman zai ce musu yi azumi ba wa ma alimtu li kenan? shikenan ya sauki al'amarin ni ce ni dai ban sani ba a yanzu dinnan da nake wannan karatu Allah ya mushi rahama wato ya takaita ilimin shi hadhi wa li sa'ati hadhihi ga wannan lokacin nawa da nake wannan magana annal qunuta shuri'a li amrin nazala min Allah a ce ga wani al'amari ya sauka daga Allah an shar'anta qunuti akan shi shi ni dai a zuwa yanzu da nake wannan karatu? ban sani ba wato kenan ya ba mu malamai dalibai su je su budi in sun je sun samu wani wuri an ce ga wani abu musiba ta sauka amma ba hannun kowa kawai abin nan amai ne da gudawa ya sauka ko wata musiba ta sauka ko wani kyanda ko wani abu ya sauka sai gidaje ana ta mutuwa gida za mutum biyu gida za mutum uku gida ka za ba kowa duk sun mutu ciwo ne ya sauka ciwo Ya ce wannan ciwon a ce musibar shi ta kai a miƙe a kunuti ce ne ban sani ba har yanzu a yanzu da nake wannan karatu in wani ya sani kaga yana iya yi ko fil amri sa'a in kana da ka sai kai amma shi bai yanke ya ce babu ba a'a inda shi dai to shi bai da shi bai sani ba haka ba zai ba tunda bai sani ba bal yud'a lahu bil adiyati al waridati al khassa in irin wannan musibar ta faru ana ta mutuwa ciwo ya sauka ana ta mutuwa addu'o'i za a yi su wa addu'o'i bantattu na irin waɗannan abubuwan da suka sauka al'amar a irin waɗannan nawazil ɗin lakin idza duyika alal Musulmin amma in aka kuntata musulmi arna suka sa su gaba wa uzu aka cutar da su wa ma ashbah zalika da irin waɗannan fa innahu yuqnatu to wannan ne na san ake kunuti ittiba ba sunnati li sunnah fi hadha al-amr dan shi manzo Allah sallama a rawi so ne ta kunuti so dai ko manzo zala ya taɓa yana yin kunuti ne ba ya wani kunuti Allah ya taimake mu thumma malai ce to sannan anan biyu ya yakunutu wane ne zai kunuti waye zai yi tunda shi dama Muhammadu bin Habu ya ce wa zili, a nazila ne sai malai bambance tsakanin nazila da ta'un nazila musiba ce wadda ta taɓa musulmi ta hannun wasu to amma nawazil ɗin su ma kala-kala ne akwai nazila da take ba ta hannun mutane take ba to ita irin wannan in ta faru ita kuma irin addu'an da ake mata ake mata amma ta'ul shi dama gaba ɗaya ba hannun wani kenan zaka cewa musiba kala biyu ne akwai nazila akwai ta'ul nazila kala biyu ne ta'ul zuri guda ne shi ta'un abin nan ba maganan kunuti kwata-kwata shahada ne ake yi mutuwa ne ake zubar gadanta wani gidan ma ba sauran yara ba ma yara ba ilhan manyan ya taba ba sauran manyan ma mutane sun kare wani gidan kuma ana tsuntsunta to wannan gaba ɗaya babu kunuti a cikin shi to nazila nake da kunuti musiba ta sauko irin wannan to ita ma akwai da ta kama nazila ce ita ma ba hannun wani kamar girgizan ƙasa ko kusufi nazila ce ita ma amma ba hannun wani to irin wannan ita kuma abinda aka ce ayi shi za a yi inda shi in babu to addu'o'i za a rika yi khasa kamar yadda ake ma wancan addu'o'i khasa ba kunuti ba amma in ya zama da hannun wani a ciki musiba ce ta faru wasu mutane ne kila suna sa mutane mai a masallaci ko an rasa gane kan gari ko kasa ta rikice wannan bala'i nan an rasa amma an gane hannayen mutane ne a ciki to kaga wannan hannun mutane ne a sabon a can a ta kashe wancan a kashe wancan hannun mutane ne amma ciki ya kulle hannun wa ba hannun kowa amai da guda ba hannun wa ba hannun kowa to shi wannan irin mutuwan sai kudu sai a hakura da shi kawai ta mutuwa mutum yayin shi wanda aka ce ya mutu sai dai dauka ya kai makabarta in wannan ma ya mutu ya kai makabarta shi ya riga ya shahada ya sha yanzu sauran kai ne kake kan hanya an gane wannan ko yace to thumma man alladhi yaqnutu to waye zai yi qunutin al'imamu al'azam liman mafi girma in inda suke da limamul a'azam kenan kamar a ce muftil am a ce a Najeriya wane ne shugaban majalisar malamai gaba ɗaya na Najeriya kaga ne mu al-imamu misali anan ko kuma ce sarkin musulmi shi ne imamu al shi to sarkin musulmi ne zai sanar da musulmi wannan taron kunuti a inda yake a nan za a yi sauran mutane ba sai sun je ba ya kira gagarumin wato kunuti kunuti sai ta yi a sallolin shi awa imamu kulli masjid ko ku a'a ba shi ne kaɗai zai yi ba kowane limami a masallacin shi bala'i ya shi bala'in ya gama kowa shi ma kowane limami ya ta kan shi a kullum musallin kai ko kuma kowa ma zai yi ne ba zai lalima ba kawai ma ka kai ne ka tashi kana sallar azhar dan ka kila samu jami'i ba an riga liman ya riga yayi sallar shi yayi kunuti bala'i yayi ya mamaye gari kai kuma ka zo kai sallar azhar ɗinka ba tare da liman ba za ka yi daga hannu kai waye zai yi wannan su ne al-mazhab anna alladhi yaqnutu huwa al-imam al-a'zam faqat alladhi huwa ar-ra'is al-a'la lid-dawla abinda galibi mutane suke tafi akan shi shine al-imam al-a'zam kaman yanzu sarkin musulmi shine zai yi allazi huwa huwa ar-ra'isul a'la lid-dawla wanda shine shugaban kasa wakila wasu suka ce a'a ya kunutu kullu imami masjidin kowane limamin masallaci zai kunuti wakila wasu suka ce ya kunutu kullu musallin inda kai mai sallah ne to za ka yi kunuti wa huwa sahihu malin ce wannan ne shi na zaba hmm. an gane ko a ce an jingina ana jiran sai sarkin musulmi ya yi ko sai imamul azam ya yi ilin muftil am na ƙasa ya yi ko ko shi ma kaɗai ne zai yi to malam bai gane wannan ba a ce sai lalai liman a masallaci ko kuma ƙila ma limamin a ce sai na juma'a ga hamsu salawat bala'i ya mai gari a ce ma limamin hamsu salawat ya kamata ya yi kunuti ya ce a wannan ai sai juma'a Allah ya ce duk baya fahimtar wannan limamin masallacin unguwa kila bala'in da ya sauka ya mafu a yankinsu kila shi karan kanshi ya yi shi kila duk sun wuce ko ayyan ladani shi sun wuce ko na'ibi ko ciyaman din masallaci ne zama muna da kwamiti misali ciyaman din masallaci da sakatare yi su sun wuce to kaga in an zo a ce to ai shikenan dole in suka ce ba su jira limamin juma ba suka fara ya yi kai in ma kowa bai fara ba kai ka fara an gano wannan ko malam ce, wa huwa sahihu لأمم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا يتناول قنوته صلى الله عليه وسلم عند النوازل malai yace wannan asalin hadisi da manzo Allah ce كما kama la ra'aytumuni usalli ya tattaro kunutin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a nawazil an gane ko a inda nazila ta sauka wato wata musiba ta sauka wanda da hannun mutane musibar da ba hannun mutane ta'una annoba ake ce mata ba a mata kunuti sannan nazila da ta sauka ita ma ba hannun mutane ita ma ba mata kunuti kamar kuswewan rana ko wata ko ko ko girizan ƙasa ko kuma wani abu irin wannan ayati an gane ko sai mu tashi a a inda falle ɗaya da rabi ne cikin wannan littafi kuma wannan bai da bai da shi مسائل الجاهلية شرح